بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا إن شاء الله تعالى يا فيلو يقولون بكراتي من لتافيا الأربعون النووية يا الحافظ abu zakariya yahya bunu sharaf rahimahullahu ta'ala na ya gbauna to zai ja wani soko albarka ya katunu da ganibin yanaki alhadisu sani wasalatun hadisiya ba wabe gubaici na gama ya dufe zuguwacin mini littafi albarka ko nabo an abi sa'idin سعد بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار حديث حسن رواه ابن ماجه ودار كتني والدار كتني وغيرهما مسندا ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط أبا سعيد وله ترك يكوي بعضها بعضا daga ba abu sa'ido na kuniya yin sahaba na yi gasa da yi sinanina al-khudarici radiyallahu anhu bayuyu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تشسكو صلى الله عليه وسلم قال وقال لا ضرر ولا ضرار لا ضرر الله أكبر لا ضرر قاعدة مشكو لنوري قالوا متصوزا لا ضرر لنوري galagun to zama wala birara zai magabbe gun lagun to na galagun to gama birara ga yi muqabalatu darar bi darar wani jigu min so gu jigu annabi ga ga jugu ga ji zaguma wo mo ga gagun be gwima gagun be kiyan be bolo bolo idfa billati iya ahsan ta Allahu akbar ka sanga wala ida fe jin ojogun te tikin bu ya ji lafiya be wa mi jingun se mi to ga patuyu ga gun la tu ga na bi ga ya jun bogo ene dora na ga egun e kondoro egun abatan chetu e kosire ekwe ngichi dede layi ujo ekwa ziki ubo kpata da egun gato ko kwa egun na je ma di ya wi ma na wi ya na ke za yin gana ke langu na so le kpata egun gawe la na ndoro endoro na ga to mucin ci za wangi gwana ga ya bi endoro e na ga lagun so za wangi na ga oto ya bi mugu mana yi ladoro raiki yan la ta duru gairak ga lagun so yi giwo musulmi ma mana yi ladoro radona ga lagun so yi giwo musulmi egun ekun doro wala dirara a ti aga iga jindo shi gumare ga oke ga iza dabo iza iwe jingun zo ga e juma wala birarai zo to ji gunana na biga gajin gama gaggagun bai gunyi ma manu iki yau adamu muqabalati darar bi darar gajin mu ji bolo-bolo biyu na waje a kuri obi yana lulu ya gura hukuma a je ci biyu amma wujin ya kone da gujin guna sa wa da jikin a jiwa gama radi ci a ne misalwa ga radi ci mami ji siri mi soma go ji siri mami ni mi soma da ni musa uga mi mi soma da gani za a a na yau ko hadisun hasanun hadisu na ta zuna ibnu maja bebi mi to da rukutun to zan da caji ba ta ma malula bai tiya isnadi mi gunci ubo in ki to auda ba imam malika wato wula hadisin na bai na muwata amma wula bai fuska ta yi mursala hadis kice ya mursala hadisi na zila biyu eh saba a tabi tabi ga ga gagan annabi ga zaili annabi ya na ga annabi ga mursala da ku fi muwata amma man shiga ba ta bokana iji fahimta ko daga bayan amra ya yayan gabayin imam maliki bin musu yaya daga baba bubu baban yayan gobe daga ba nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam amma wuyan abu sa'id waya na ya yi bunu ma jabe dana abu sa'id da yamu ba iji fahimta ko ga abu sa'id ga mai sahaba na ga nabi gana to yin imam malik ne bebe yi na mu da giya abu sa'id an gala go yi mursala hadisi na tabi la be wutu sahaba ne wu be yi na yana ga yi ga mursala yaji fahimta ko walau turukun wa mutuwa ga hadisi mursala da mini nauyi hadisi ifu jawo ku amma mursal jifi bu sai yi ga ifa. ebe ka'ida na mandoci la lamitu a ce jiki nan a ce la hadisi musul bin ma yi wa giji bayani don ya kunci wa gacha katun gwanwo yau man ga wala huturuku yi kawai ba zuha ba'adon hadisin na ma na yi ba zuwa wadana na yi gani ma malika bebe yi dana wani biye ko shi na je ya da shi kagwana na yi gwaga hadisi wani a tajuna a ji hujja bayin shari'a jama'a ji fasara ya ko la darara ga lagun to ya giwa musulmi mare ikon doro ma wala birara. zai ma gajin waguna gajin gama zai kudi na da jimi guna mai to a jin guga shari'a ne da wani mini za mi to a da ni za mun yi wazan wa da laifi ko wasu a da ni za kiwa da laifi mun yi owo wọ́n sọ̀kọ́ jí léèfì mọ́ jí léèfì wọ́n sọ́dà yíwó wọ́n sọ̀kọ́ léèfì wọ́n jí léèfì. gbogbo mìíràn ga ìkara yìí kẹ́tẹ́ ọ̀tọ́ àkẹ́ àchíńdà tangi lóga òkú mọ̀jún gúyàwó àbẹ̀kí wà lè gan ọ̀dàgá yàwó àkúrẹ́ àyẹ̀sìn yàwó yàní kó ló fẹ́ gbọ́n wò yìí a zanen dayan yi zaje zama magaci biyu ko rula da boro hukuma alama da ta azizu alhadisu Salisu wa salasun hadisiyan rudindin gubaci wa ba za yi ya ka'idayen shari'in aga za yi kotu kewo wulani otu za alaka rabin wala hukuncin obo yi kashi wa wa kika za hadisun na yi ka'ida wuce ko wuce عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يؤتى الناس بدعواهم لدعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعده في الصحيحين daga ba abdullahi ya gina abbasu ya gina da gin nabi muhammadu na wani sallallahu alaihi wasallam ne ji ta kibiya habrul umma yana edu ilimi su su be bayuyu to soto abbas na yin dagi nabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam أن rasulallah الله alaihi الله عليه وسلم تجي سكو صلى الله عليه وسلم ابن عباس قوغان E na lauyukton nasu bi da'awahun da ga lalaya zawon gishi bi da'awahun efe na bi gana wani bi lakara lo ba etu ko sha ba ko gabana ko alikali na kaza wani mi ogo wani mi giwu wani mi ji kaza annabi ga to law yuqtan nasu bidawa da ga alaki wangi layo zuni e na wa be daga na da'awa wala kara zo lo ba hannu ujo ga to mudiya ya ni ate ko sharia bo ga be gangan afela ki o yawe galla da'a rijalun amwala qaumi da deje mando ciji eza ba gishi ko nza gishi muna ga ba gishi wato za giji lani sai na ga sa ba giji bai yin kawai na a rijalun amwala kaumin da jemando ciji a daji da waye dukiya jemando ciji ga ziki na dabewa ni da na ziki yo wadi ma ahum a ke ji da waye egya gala wewe na zawu wani ga wi zo bogo ye waga lawan waga ndi jaga adi da wuna wana amma musulunci jiya da ne za gangan wa mice tuna ki musulunci lashi shi da lakin albayyinatu alal muddai albayyinatu eri hujja ewu alal muddai e ti ze ga bega awon jin kazan awon kazan gwanin awon mego awon moto yi wa bebe wuje mudda'i ngai zai lakara lo ba mu mudda'a alayi fi zai wayi kara na idi fahimta ku ya wari bewoyin yana obe gana wani yaminu alaman ankara ima yewa kuti jibe be gabe gbomine nga imu da alaye wani yi kara na eh, ga ni ojo umayari labi bayar eh layuyu wa ga gbomi ga ujan shiga anabi ga wal yaminu kuti ji alama ankara mutati zai ga gbomi ga ujan aw yi kara wa ujan ta ga kuti ji idi fahimta ko ne kai da wuci ko kotu ga da wani waleminu alaman anka na gai ka'ida mu cikin shari'a hadisin na dai ka'ida mu cikin filin shari'o salon da bayanin da na shi bozu mana jama'a shi ga fasara wa yawo ko bugu ya gin zagi na dami zan da cewa na abe ji mi ga ne ba juwa ya mi tetuwa ya hukunci ba wa ya fedu shi babu ga da mutunci ba su ne a ewa ba wasu a yi ganki da wagucin wayo ga kaza kaza wai a ci ga kashi wuli na can amma a nufe shiga yi wa mizaini a latsukun inda muhimmanci kayi da mutu koyi musulunci hadisin na hassan albai aki to gairu to zanga da ciwuji an ni ga tsolin rima haka ba wa badu wa ma dai shi da hadisin na fi sai haini da mini sahihul buhari garbe sai muslima sallu bai ba iji fahimta ko bugu hadisi wani boka ne na gama la ya tsawa ki jo amma waga ya ke zai yi a ɗaya eh, ga an ba shari'a ɗan da ci je nire ma bai mami ba ni an wa ni juma idan ga na ki zaɓi shan zuni yoyin ya arziki su ko kila wajen yau egin galaman jiga ga shin e ba hukunci zumai za a yi kara nan ki littafi nan fe ba zuwa yi gai ga almurafa'at ya ji bai gima kanta jefla ji na ya sarau kayi da ya kara yi cewa ba hukunci ba nan cewa duka duniya ɓata ina wani da ciwo a yi zakara ke fari yi aya jadisi da muhimmanci salon bata ku ga na jeka ilimi shari'a ilimi wuce wani dafe ne alhadisu rabi wa salasun hadisiyan rudidin nici ngayi gbọmọ bẹ guniyan wọn yi tiye ko na jiga nan mutu dede na iga le ya tekin bọn ikpa na jiga nan wunan عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم daga ba abu sa'i da alkhudirin so ci be bayuyu ugan ga sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ni wani tuci sako sallallahu alaihi wasallam ya kul fega man ra'a minkum munkaran zanduru na gabili minkum ta ce musulmi jo munkaran e tuna shari'a wana etun sakwa na shari'a ga tiyaye bayina man ra'a minkum zai ga bille zando ciye lu minkum ta ciye musulmi jona falyu ga yiru biye dihi mula tun cushe gba biye dihi biye guni in ci zai kagbo mulki ya da bayina re okun iga mbu okun iga efo okun iga ejo e ji fahimta ko emiso mi nguwa etuji etayin sheji a matakila alayin wuce aku agwayin wuce yi gwabo fa'in lam yastati fa bilisanihi amma kaga wadda ka gba nya lilaki abu bai gwaya fa bilisanihi ulaki abu bai gimtare gai wazi na wajana amma man ji zo da tiye man la'aninku. ku ra'a ke lama ne alima waje fahimta ko zai gabe da fice tun bi ta ce ya bana bana kafe oke ke waje in karar munkar na wa ke wa ga yin nara mai musulunci bana wuje wuje yin doro na hankali wa lawo ga yi tun dede na yi tun da ba shari'a ba so ilimi da adau ya ala basiratin faji da waji bai gina bai ilimi wani wayan kalewa ai jahili yan shi na shari'a kana wa ke yuji gina wa be shi shiga wa gokan yaji fahimta ko a to ga yin nagiya ba shari'a wa dai ilimi bai zo galan man shi ji sharayi na ko ji fasara ga man alima minkum zai gadde tiketa cin ya wayan munkar ya tude yan na dai bai dena mace shari'a na ya tude diwa falyu bi mana àwọn wa ta al'amari da da wuce ne ji faruwa ishe wani ko fi wani ko mbani ga maga fa'in lam ya tsafi kawai musulmi da ikwa yawa zujiri ti wuce ba fabi kalbihi fe na vode ma fe na tun wuce vo fe bici tun e wuce ya gbọ́n wufi bici tun wuce e wani gumbo wakawa waga wagan nugu ci ojo eman ci ojo wasa gan agwa kuye gan to a ebo ne yo yale ya otin fabi qalbihi fe na vode yegbo amma nan voye yegbo na wa zalika adafu al iman yi imani na tobo gungana adafu al iman etun wuce na olo kangara na wugajin su mago mini tuna je wabe dayi na amfani wuga ci ga adafu al amal etu bogun olo kangara yin nan voye yegbo ibana wasu tó ga sai jigin yan ebici amma wa ga ga dai zai ji wajen amfani na ko wa gu lakiya bo so man ga wale ga wa yanda dai jigin yan lakiya bo ya fo ko bo kila gi saudiya ci na ke tarbiya wangi bo hukuma yanda dai pata jigin yan lakiya bo kin bo e ba san ci wa indoro e aga dina ga ci biuji sai giji da tarbiya wangi ate na ebo kagbo hukuma hukuma ya lolobe manji man na gan kala allahu kala rasulullah ala mai salafi salina tun gala ji ke da da sai ba abuwa su ku jina ci guya yi tsawo hadisin na imam muslim a ci aga gobe ta ka'idan na zai laji wazo amma yadda da ci nigeria yaga sai ga bidin ga ku ya maga ujin kiyan ya ga ujin ya hmm, bidin ga mutu ya ma ga wuye so wani ga na biyayya ka yi da ko na to ga ya jin ya wani ngawa jin ware kashe walawa annabi so kai fi bo ga in uridu illa al islah mastata'tum na to mi ajin wani ga mi ajin gyara na mi biyayin jiji na gwargwado na mai ka buɗe annabi ki shiga ganna annabi ki shiga ganna in uridu illal islah mastata'tu na so me kpayin jina uga yanzu tala ya luma jo amma to wuce fa gwargwado shi womi ya to wuce da ya dawa tafsiru za annabi na gaga ganna ya ga yaya ya so da wuza ibn ala ilimi ya zama wa fedun ba yawon ake ya bi cewa ma musa wa za su ku wa da ba fai za ku ta so ke ga yau? wa man gaji mini wa alamu ba na tsomi ga wani na tsomi jin wani amma zando wali maki fai rike a karayi a fai kuti isi ka ba na mafi da ji sallah kuti gunki bo. ko bai shi sun ce tukuki gobe gute a ci ko ko bai shi sun ce tu tu ko shi tu to ka shi gobe guta yau shi ka yi lomi su annabi dai kagwa na giyo jini a wani ugbalwa amma za ba su yi shiga bidin ga ya kube gwamnati ne gwamnati kafirinci gwamnati kafirinci makube a soya illa uga na wani ade kafiri ama ade fasiki jore goge ji wazi tuna enna wa enna gaza wangi alaje za guru yi unci o ji hankali a to me ta can A da bi wani annabi den da gida amitu so man yi fahimta yin nan ba ga mini wajen wala azawon gili fata limaki ma alami ah, towa wa ma aksarun nasi walau harasta bi mu'minin suratu yusufu gwa ko zawon da ajin ah, imani bai wani rai kau ga bawa na bi muhammadu ga alaje zaguru sallallahu alaihi wasallam ajin ah, imani fa zakir innama anta muzakir lasta alaihim bi musaitir wani jiwazi amma wajen tille wanga ala gama guwa so mai mutum na tun na wacewa zina na ɗan na so kuwi ba alkhairi kuma allah rasul illal albalagu ko wadda ga ya to ujja wasu da wani so kogo lokacin yana kiyama biya da yin da tabi sai alhadisul khamis wa salatun hadisiyan rudici ba ga yi da bijo na ji dan gadon yi ga waje yawa ga yi mutum ji tuya da shi an abi hurairata radiyallahu anu qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la hasadu wala ta tanajashu wala ta tabagadu wala ta dabaru wala ya yabi ibadukum ala bai ibadu وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحكره التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحكر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام damuhu wa maluhu wa ibduhu rawahu muslim daga ba abu huraira na sunan waye abdurrahman ege sarana radiyallahu anhu qala uga qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tuce sako sallallahu alaihi wasallam uga la tahasadu asaliwi la ta tatahasadu wọ́n fi ta òun ní ẹ̀wọ̀n léfi dẹ̀bọ̀. e gaji doshi asada ma ki mai asada sai ji alkhairi ya ji wa nima na sokojin ya ji wa na wani gabi wani wa gadiye ma in gadiye ma ko in gadiye ma walaudi ko zai yi wani walaudi annabi ga ya gaji ma egbe na ode de gane wani la ta hasadu ega wee gbana be doji mare etini mai jo ma kin da yake siyasa yi e kya ga ojo wona wona e pa ta ni mai je ga e wazo ade a ga muto nga ai kila to fi opposition yin usaji mulki di uluje enwe. wala tanajashu a ci gaga ega ji annaji shuma kima ya annaji shuma en kuci da na wayakku na misali an na da na wato wa gaza na ben shi da na wai dai boye shi sha an saitin nan wai wa basha amma wa dole gun su an na jikara ta ko wa basha mai bo lagun su a diwagi wa ga ga shi jika shi ta o be ta tubu e dai mulawo liudin lóòtù rẹ̀ gizu kó jẹ gúnmi bí ọjà àti fẹ́ fún ṣàrà wọ́n dá kún ẹ̀mí zugun bó zai gaji kara ta magaji kashi ta annabi ga ya gaji wọn gai ga annaji shi a ziyadatu fi sama ne sil'a la bi kalbi shira'iha wa inna ma izraran bi gairi an yi betatiye kayawo cewa amudi bai manufa wa shawari wala goto ya gi wani bai shi jina ku fe mami kayan na shi kaza ne wato mafi waga yanayi kuna da nan ya shi kaza kaza an kowane wadi ushi wage jika shi ta idan mai kuna jika rata kudi wala goto wani zandon wayi na wada waga kaza kun gaule wagu latu wani wani mafetu umar ga waya ya ci ca ne mutumina za ina ya kunya kaza na annabi ga ga jumbe do shi wala tabaghadu a ci gaga gole annabi bani kusan ita da mu ita ami gune lawa ni ta ta zai kuma mai gunga kaza wala tabaghadu a ci gaga e ga na do shi daga bugudo ina ja lannan hobe gadda yin bobe oji na nabi gai ta yabi ya musulmi ina ji damini hakkin ya gibai musulunci wani ya tsoya da jina kula ta ba gadu mini haki jobe wala ta dabaru e gaje zuma ta doji ma ngali webe wanzu majeta ngali webe wani ce wani sallama annabi da ya guga gofo guta kacin da baga loye ya lugwa jiji ganda yabo ma ganda yabo go fo guta gama ije waje sallama wani cin ce waje ga ya hamka Allah ya maji da nan ya za a su wadajin ziyara wadajin taziya wani awon ma wada waje kiyan wada wada ba satan gole zuma ce ta guyo ya giyo na makwabci wadana doro ku yake ba zuna ya fifo gani ya juma ya juma ta ba zai ga yajin addini nan ne ga ba zai ga yajin addini fi bi da wani nan <laughs> la ila ila addini a wariji na saaba na bijiliza daidai na. amma suna yi fata liza da amma wale to fasiki ngunwa ya gbani waju sallama gbani loye ya biyu ne addini daidai ibnu taymiya ga zai zai jin addini daidai na. iza jayo ne ji lura bi maslaha wani. ibn ngan maslaha ga yi za wangi jo maslaha sadaki o kuri a cen ya musulmi ji ga gwawa ga kun mutum ya gaga wangin da ce majmu'u fatawa fe gaga cewa rijiyo ga ga wazo je jin addini da je na wawa iza jayo ne ci lelo ba maslaha luma ja ya so mai wa maslaha wuce za kile ce da ji boko jo kile ce wa yan fa ya ebo wa mai shele ga aljahilu murakkabuna ji aljahiluna almurakkabuna ce bai ladi na wuri aje shigi mun da man ya wu kasa egbon giya ilimi ke daba sun da ci pema munafin sha mu jigi jigi ma da wọ́n tún àbò gan yá àbò wọ́n tún àbò gan yá àbò nídàájú isa mafi ne bana ya gina yi jika tukwa tana masa mafi bana funa wa kaji kini ki dalili wasu ya wani na waje sallama kiwa da ya gafa zo a can man leba annabi so ko mai wayo kai shaitan na cin yakin nufi wani ko kuwi ba alkhairi ya yi fahimta wangi wala yabi ibadukum ala bar ibadin zandoro ba'dukum zando chimini bula bi uga kunya ala ba'i bab tatiya kun ci zando cho ku ga shi tatiya in shi ci zando cho bai'u wala mana shira'u shira'u so mai lama ne bai'u da nan docho iji fahimta ko e lama na docho bogo na litafi shi wokin me shi litafi ani ìdẹ́bọ̀ ìṣúná ní òfé bí kò gọ́wà ṣì ka òṣè mi ológun mi ara kún ẹ̀mí àkúrí bẹ́ẹ̀ ń ṣe bá ọtún náà ànábì gọ́wà ga ṣe ìta tíyàn ẹni èyí jẹ́ mùsùlùmí ṣí náà alábẹ́ ìbáàt ẹgbọ́n náà wọ́n tán wọ́n tán wọ́kúnù ìbáàdà láì ìkwánà wọ́kúnù yáfẹ́ ìkwánà yẹ sí ìbáàdà láì wuji sokoji ya fi wuji sokoji na ji ya gido ji na innamal mu'minun ikhwa almuslimu akhul muslim musulmi ya ji musulmi wore la yazlimuhu ga fiye giwa musulmi bi na kuma rai ga jin goma ga bi na ku wala ya zuluhu a ci gaga gawa gwazumatu wa ma gawa gwana siya ji ubo ma musamman wa hali musulmi da bukato da darura ji taimako guya ma hezulani gai wala gowa zuma fiye ba adamu tanasir zugubu su ji wani za mana da su a ga juma zai ga hezulani wala ya kazibu a ce ga ga sun gama nan yi mare ga yi labari gama na mare indoro ga ga yi nan wuyi gaskiya wala ya kiruhu a shiga ga gagba musulmi ya yi mare sai da ya ga yin tsari zuwa ne kiwo sai gbaza wangi ilimi wadda ce gbaza yau da hatsari ewo wadda ce gbaza yau da hatsari mulki wadda ce gbaza yau da hatsari kagwa na kankwace wadda ce gbaza yau ege na kankwace yau ce lezai ji sane ga yi yin dora wadda uzuri zuriya kundo a yawo wace gbaza ya ni guba ne wadda uzuri so kwaza wangi wace wala karkar ramna bani adam to kila wuce bu yau annabi ga gba yi giwa musulmi ma ce ka sai da ma e ya gana lore kuma ya kuma je wazan na galo aljanna wa lalo aljanna wallahi tallahi billahi illa ka di su ji bin talaka na je wai yan doro ana za mu ci kuma yi ba so kobo ne zai ji mai je wasa sana man da shiga ga ce na ufa kiyama a be kiyama be khafida gaza ta jigo ga abin kiyama idza waqa'atil waqi'a laysa li waqa'atiha kadhiba khafidatun rafi'a idza gagba e botun de dajo idza ima ga ne rafi'a zai ga de latuna e botun guro ajo to kai da tace za gajo atakwa ha huna annabi gadda su soko abu dawari yushiru ila sadri salasa marat annabi fe tagwa tun egbon zuguta atakwa ha huna shekara usaimin ga ujiyen doci a na bai kpani e tunguru e bana yanga na yata kawa na ngai feji na sokwe wana o mo fio to ya be gina be na sokwe wana nganga yata kawa to annabi ga yi ga ezu lotu na sokwe wana abon e feti bana ngana shawru fe do e bona bagun bagun lotu E ezu ki lotu de de ba e feti yo abu wasu wasu shekan abu ga wa be awo ni etun de titula e egan ko bagun bagun ojibu ina na bai kwana da wani amma na yau gugwa ga da su sokoye babu don wuce gaya na jai jika zana sai gina alijanna to gaji sallah ma zai ga yau ga wai da sun da sokona ga wata gaya dai zai zai tata na ko sai e lugu yi jiji da su sokoye babu don yi ga yi umar da toton kashi wuda tun ba gaji sallah ma ga sai azumin ramadan ma zai ga yau za guru fe a'a ina na bai kwana etun da su sokwe egbe bo me fetiyo etu dede ma egbe ka sabo shawara ndo re fetiyo da sharia lo feni bi hasbi mri'in min ash bi hasbi mri'in min ash bi ma'ana yakfihi min ash fi alaki ga yebona wa kun dede bo has wa kun ke na ga jiza wange ga zadede yu zadede gabbo jiwa ni gya kan kici a jiza ya gaza da diwo ta ciyan imri'i za wangi musulmi kan kici wa ku kina ga juye gaza da dina gai an ya hakira kawal Musulmi muslim aliye gbaye giwu musulmi musamman zai ji ba zai gwa ko na zai ji ba gona ko zai ji mulki da gwagwana. ibona ya guba na fan zafe salon mulki ba za yau na talaka na gamu agbawa yau kullul alal muslim haramun anabi sallallahu alaihi wasallam gan musulmi loba musulmi eh ji da haramu yau na waji loba ba yiwu musulmi na eh ji da alakauna ga idamuhu ege musulmi haramu yau na waje yana ga wuye giwa musulmi ma ba dini za ta kun shi fe biyo na shiga ya zawa ya ji tona wa maluhu ga gya zuke ya wa musulmi ya kwade da mare ga yi woma ga guwoma ga tau go arziki ma wa irduhu mutunci ya gyawa musulmi haramu yau na walagwa tuwena ga gada mutunci uba ga su mutunci ya ma sa mutunci Allahu akbar rawahu muslim al muslim a cagago hadisin nabi na gayi gwargwadon karatun mini yin adisin cikon na biyu. na zai wuyi ladabi na gunyi tsilo bayan da shi na su ko ya yi arzikin su tsayin ladabin na shi subhanaka lahumma bihamdika sharan la lahila illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk